وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan safiya mai albarka ta ranar lahadi 27 ga watan muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala da wa sallam 1432 wanda ya daidai da biyu ga watan daya miliyar dubu biyu da goma sha daya muna fata allah maɗaukaki ya sa mana albarka cikin abin da muke karantawa da kuma ba mu ikon aiki da abin da muka ji a ci gaba da karatun littafin muna الرشيق المكتوب أسير المنزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم za mu tashi yau akan inda malamin ke mana magana akan fi zilalin nubuwa war risala wancan darasi mun karanta abin da ya shafi dunkulalliyan rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin annabci da yadda Allah maɗaukaki ya sa annabinsa akan fitara mai kyau halayen nagari ya zama abin yabo bai taɓa aukawa cikin wani mummunan sabo batun kafin annabci kuma ya kasance yana kyamatar abin da mutanensa suke kai yanzu abin da za mu ji bi izini ta'ala shine abubuwan da suka fara zuwa masa dab da annabci da kuma zuwan annabci din malamin yace fi zilalin nubuwati war risala wato karkashin ko a cikin inuwar manzanci annabci da kuma manzanci zai bayani akan abin da ya shafi rayuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika yi a kogon hira <clears throat> shine yake fi zari hira abubuwan da suka auku a zari hira ita lamma ta qarabat sinnuhu sallallahu alaihi wasallam al-arba'in yayin da rayuwar ko shekarun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka kusanci shekara arba'in وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة الأقلية بينه وبين قومه كما تنانتنا ننسى دسك شوئه سلغا سن nisanta fagen da ke tsakaninsa da mutanensa wato irin tunaninsa daban irin nan mutanensa daban abin da yake hangowa shine mai kyau daban da abin da su suke gani shine mai kyau ma'ana dai an sami wata irin mufasala tsakaninsa da al'ummar da yake zaune ciki yana kyamatar abin da suke kai to a wannan yanayi hubbi ba ilaihi khala sai Allah madaukaki ya soyantar da wato fita da komawa gefe da kadaitaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin waɗannan abubuwan akwai buƙatar mu ji cewa akwai abubuwa da dama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ambata a matsayin abinda malaman sira suke kira irhasat irhasatun nubuwa allati kanat ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam tura ma'ahu aw huwa ya'ifuha wasu abubuwa na alamomi da zaka iya cewa na cewa annabci fa yana dab da samun wato manzon mu sallallahu alaihi wasallama tun kafin annabci ne daga ciki ina jin satin da ya gabata mun faɗi wasu daga cikin irin waɗannan ko kuma ɗaya daga ciki inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inni la'alamu hajaran fi makka bi makkata yusallimu alayya yace ni na kan wani dutse a makka da in dai hannu wuce ya nemin sallama kuma shi manzan Allah sallallahu shi kadai ke jin wannan sallama da wannan dutse yake masa har yayi a akan cewa qabla an aka kafin a aiko ni wa inni la a'rifuhu al'ana yace kuma ni yanzu ina sanin na san dutsen a halin yanzu har zuwa yanzu nan zan iya nuna dutsen inji manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yana cikin abin da malamai suka ce sunan su irhaf irhas shine dan wani abu da mutum zai rika ji kafin wani babban al'amari ya faru to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mala'ika jibril ya zo masa da sakon farko na iqra wanda da shi aka annabtar da shi to ya fara ji irin waɗannan abubuwa musamman sallamar dutse a ce dutse ya yi masa sallama kuma shi ya ji abin daga cikin waɗannan irhasa ɗin har yanzu akwai arru'u ya sadiqa mafarki ya zama gaske annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da zamu zo mu ji bai taɓa yin wani mafarki ba sai face ya ganshi kamar yadda ka tabbatar da gari zai waye to haka zai ganshi mana baya abin da ake cewa abu halar irin cakudin mafarki inna wani lokacin kasan dan adam in ya kwanta barci sai wani mafarki ya rika zuwa masa mara tsari ba a cikin wato silki iri ɗaya ba yana cikin nan sai gan shi a nan sai ga an biyo shi ya gudu ba dai a kashe shi biyar da aka makure shi sai ya farka ko to irin waɗannan abgasu ahlam sukan zo mutum mafi yawa saboda abubuwan da ya fi tunani a kai idan mutum ya canza layin tunanin sai kusanci ubangiji ya zama cewa shi ne ibada ne mai kusantar allah ne sallolin daren nan azumi zikiri mai yawa ya zama dai alakarsa da allah tana da kyau allah yana rage masa irin waɗannan mafarke-mafarken marasa tsari za ga ko zai mafarki ko da bai zama gaskiya ba za ga haka wato wani mutsatsen mafarki ne ba na irin wannan firgici din da kuma mutum ya wasu abubuwa marasa tsari to annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma irin wannan din ba shi idan yayi mafarkin abu in mai aukuwa ne cewa zai auku to bai taba wayar gari bai ganshi ba yadda ya gan yadda ya ganshi a mafarki haka zai zo ya ganshi a fadake wannan alama ce ta alamun annabci da suka zo masa to abu na uku kuma shine wannan wani mu karanta a wani littafi yanzu shine hubbiba ilayhi al-khala kawai sai ya kyamaci al'ummar da yake ciki yaji ya fi sha'awar ba abin da ke masa yake bashi kwanciyar hankali irin yaji ya ware shi kadai ya koma wani ne ya zauna ba cikin jama'a ba to wannan shi ma wata alama ce duk wanda Allah madauki ke sanya kintsa shi domin wani sako galibi haka Allah mai dauke yake wa annabawansa sai a ware shi a fidda shi daga cikin mutanen farko sai a ba shi sakon sai kuma ya zo ya tinkare su dubi annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da Allah madauki zai ba bashi gashi ya rayu a cikin gidan Fir'auna Fir'aunan da yake so ya kashe wanda aka ba shi labarin cewa zai zama shine sababin mulkinsa sai zama maimakon amma dai a kashe shi sai ya zama a'a amma tsinto shi an kawo shi gidan Fir'auna a nan bayan to amma da Allah maɗauki ya tashi ba shi annabci sai fit da shi shi ma daga garin sai da ya koma madiyan har ya zauna can har ya aure yana tafi shi kaɗai daga cisan iyalinsa a cikin jeji sanyi ya dame su sai ya hango wata wuta ya ce su zauna zai je wurin wutan nan to a lokacin sai aka ba shi annabci don haka allah maɗaukaki yakan bi wasu hanyoyi ya tsara annabawansa yadda shi yake so kafin su zo su fuskanci a al'ummar da aka aiko su zuwa gare su yace fa kana ya'khudhu as-sawiq wal ma'a ya kasance shi manzo sallallahu alaihi wa sallam yakan dauki gari nukakken gari da ake kwabawa a ko fura da shi ko farau farau wal ma'a da kuma ruwa wa yadhhab ila ghari hira sai tafi kogon hira fi jabalin nur kogon ira kogo ne a cikin wani dutse yana nan har yanzu a <clears throat> makka jikin makka ana ce masa jabalin nur to a jikin jabalin nur akwai wannan kogon hira ala mab'adati nahwi milaini min makkata nisan tsakaninsa da makka zai kai kimanin mil biyu mil mun san mil inda yanzu an daina littafi da mil a nan wajen ah, da ana amfani da shi samun metric system da suke cewa komai to daga bayan aka canza aka koma ah, kilomita mil biyu kusa da kilomita uku ne da ɗan kaɗan ah, to annabi sallallahu alaihi wasallama <clears throat> yakan je wannan garin hira sai ce wa huwa gharun latifun طوله arba'atu azru'in wani dan karamin eh, kogo ne mai dan dadin zama shi yasa ya siffanta shi da lutf hmm, mai saukin da dadin zama tsawonsa zira'i hudu menene zira'i kamun ba kamun hannu haka ba ko wato kafa eh, kamar zaka isa yau ah, zira'i hudu wa arbuhu zira'un wa salasatu arba'i zira'i fadinsa kuma wato zira'i ɗaya da zira'i wato kashi uku cikin hudun zira'i ɗaya ma'ana dai kusa yake da zira'i biyu kaga dan ƙanƙani ne ke min amma kuma zira'i iri iri mun san zira'i a da ba iri ɗaya ne ake amfani da shi ba kamar yanzu zamu ce zira'i ɗaya shine wani na tafin hannu to akwai zira'i da suke cin mai hadid wani karfe suke gwadawa da shi shi ne suke cin mai hadid da ana yawan amfani da shi a ƙasashen larabawa kafin hanyoyin gwaje-gwaje su zo su samu to irin wannan kwatancen shine a zira'i hudu ɗin da kuma fadinsa zira'i ɗaya da kuma kashi uku cikin hudu na zira'i ɗaya wa ma'ahu ahluhu qariban minhu tare da shi zai dauki iyalinsa wani lokaci ya zama suna tare da shi fa yuqimu fihi shahra ramadan zai zauna a cikin wannan kogo wato tsawon watan ramadan daga farkon sa har ƙarshe kaga tun daga nan aka fara samun eh, abinda da mutum zai ji a zuciyarsa na kokarin ya keɓe domin ibada wanda muke ake wanda daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunanta mana shi da suna al-i'tikaf hmm, itikafi yuf'imu man ja'ahu min al-masakin yana ciyar da wanda suka zo masa daga miskinai idan ko da an samu wani miskini ya zo wuce to ya dauki wannan sawiqin da ya je da shi garin da kuma ruwan ya dan basu saboda dai yadda Allah Allah madaukaki ya gina manzansa akan san alheri duk abin da yake kofar alheri ce baya rufe wa kansa yana amfani da ita ya ce da dukiya yayi ibada ya kunsanci ubangiji wa yaqdi waqtahu fil ibadati kuma yana wato kashe wannan zama a cikin wannan lokaci wajen ibada wa da kuma tunani fi ma haulahu min mashahidil kaun ne daga abin da ke kewaye da shi na abin da za ka iya gani na halittar Allah subhanahu wa ta'ala domin yana daga cikin abubuwan da Allah maɗaukaki ya ja hankalinmu a kan mu yi sau da yawa mutum ya rika kallon abin da ke kewaye da shi domin shi kansa kallon halitta yana ƙara wa mutane imani ka kalli yadda Allah ya sama ka kalli yadda ya ƙasa ka kalli wato rayuwar ɗan adam ita kanta yadda take yadda Allah ya tsara ta yadda Allah maɗaukaki ya gina ɗan adam ɗin me yasa Allah maɗaukaki ke cewa wa fi anfusikum afala basirun da Allah zai sa kowa daga cikin mu yana tunani akan yadda aka gina jikinsa matsalar ita ce ba mu sanya kanmu din ba yawa da halayen da ɗabi'un shi kansa ginin ka tambayi likitocin da aka yi musu aka koya musu ta hanyar tashri'i wato uh, anatomy ake cewa su komai abinda za a tsara a nuna mutum a uh, bangarorin jikin mutum gaba ɗaya ga yadda abu kaza yake aiki ga yadda abu kaza yake aiki inda babu kaza da kaza bai zama kaza ba irin waɗannan abubuwan su kansu sun ishe mu abin kula duba daji yadda Allah madauki ya halicci dabbobi iri-iri kowanne da irin abincin da yake ci wani mai rai zai ci kuma in ba wannan mai ran ba zai rayu ba da wani irin tsari da balance inda ana rasa ɗaya sai ga an sami matsala a cikin sauran rayuwar wani jinsin gaba daya na al'umma don haka wannan shi kansa abin lura ne da Allah matsaukaki ya tashi bawa larabawa misali ai mun ga yadda yake eh, yake cewa afala ilal ila kai fa kuli khuliqat shi ba balaraban kauye da yawa aka buga masa misali da abin da ke kewaye da shi me yasa ba za su dubi zuwa ga raƙumi yadda aka halice shi ba da irin halittar da Allah ya masa zai rayu a sahara kuma a saharan su suke zai iya kwana bakwai bai ci wani abu ba ko bai sha wani abu ba in kuma ya sha din zai dade bai sake nema ba saboda me sai Allah madauki ya yi shi a inda dama babu abin da yawa wanda kuma yake da'iman a wurin da yake akwai abu da yawa sai ya zaba ba komai ma yake ci ba in ya ga wani abu sai ya wuce shi kawai ba sa da shi saboda mai Allah mafi ya sa shi inda yake abubuwa da yawa don haka waɗannan abubuwa ba haka kawai Allah ya yi su ba kowanne a ciki akwai karatu idan kai lura da yadda Allah maɗauki ya halitta na shi kaɗai ya ishe ka wa'azi to mutum mai hankali ko babu wahayi zai ga cewa lalle Allah shi ya halitta nan babu wanda ya taɓa da'awa kuma ina jin duk karatun mutum ba zai iya cewa ya taɓa jin wani mutum ya yi da'awa ko wani ƙarfi ya yi da'awar cewa shi ya halitti sama shi ya halitti ƙasa shi yake zubo da ruwa ba babu wannan abu ba a taɓa yi ba kowa ka tambaya zai ce maka Allah ne da ka shi kansa wannan ya isa abin kula to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan lura da irin waɗannan abubuwa na rayuwa wa fi ma wara'ahu min qudratin mubdi'atin da kuma abin da ke bayansa na wata ƙudura da iko wanda yake na daban na ce mugdi abin aka kyautata shi ba a taɓa yin irinsa ba shi ne na farko kuma aka kyautata shi yadda ba dama wani ya zo ya iya irinsa su duba yadda musamman ko lokacin da yake shiga cikin kogon hira jabalin nun nan yana nan yanzu mutane suna zuwa wanda suka so suna zuwa ziyara hmm. su je wasu su haushi da wahala sosai wasu ma har sun kirkiro wasu bilo'i a ciki kaga kowa ya hausa ya rubuta sunansa ya sa tarihi irin mutanen pakistan nan da india headquarter bili'a mutum ya rubuta wane dan wane ya zo ran kaza wane dan wane ya zo ran kaza to kuma sai mu ba wanda ya ce mutum ya zo ya rubuta asali ma ba wanda ya umarce ka je ka ziyara amma saboda ganewa mutum mutum ya ganewa idansa ya ga yadda aka yi wasu abubuwa din ba laifi ba ne don ya je don ganin tarihi amma kada ya itikadin zuwa din a kowane lada da bai samu Allah bai rubuta wannan ba manzo Allah sallallahu bai gaya mana ba yau amma dan ga tarihi ka ga inda mazan Allah sallallahu alaihi ya taba shiga ɗin ya taba takawa ba matsala ba zuwa mu wannan hadin duk zamana ban taba samun damar a je maka har ka fita kewayen maka je wasu wurare na irin wannan tarihin ba kamar madina da yake dama kullum ana zaune a ciki amma wannan karan na samu wasu abokai sai da muka je hudebiya tare da su har cikin eh, masallaci da daga baya aka gina shi mun san dama umar radiyallahu anhu ya sa an kare bishiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a mutane sai masa mubaya karkashin sa ko lokacin da ya ga mutane sun fara kai masa ziyara ana neman a mai da ita wurin bauta sai sai da Umar ya sa aka sare ta domin toshe kofar wato lalata tauhidi shi tauhidin nan shine ginin musulunci duk abin da zai kai ga bata shi to a lalata shi mun fahimci wannan za ka ce sa aka sare wannan bishiyar domin kada mutane su rika zuwa suna bauta karkashin ta in ka bar dan adam wato atifarsa mun san atifa wato yadda yanayi ke tasiri a zuciyarsa emotion da sentiment da ake faɗa wannan sai ya zama cewa shine wahayi a gunsa kawai duk abin da yake tunanin ya dace sai ya aikata yanzu mafi yawan abubuwan da ake fama da su da suka kauce wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh, mafi yawan su ai ana raba su ne da annabi kuma wannan atifa ce ba wai dalili ba kawai sai mutum ya ga cewa to ai san manzon Allah ne kaza san manzon Allah sai kawai ya aikata abinda Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarce shi ba shi ko addini in dai kana so ka samu lada to ka bi umarnin Allah ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai abinda kai zuciyarka ce take ganin ya dace kai kaza ba duk wanda yake dora addininsa akan zuciyarsa take hangowa ya dace ai kaza to zai zama cewa a cikin barna yake addini ba a cikin hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam za ka ga mutane suna irin waɗannan abubuwan da yau shi kansa akwai masallacin da aka gina daga ma a cikin wannan hudabiya din tana nan hudabiya yadda take da har yanzu mutanen suna nan duk kowa ya shiga sai dau biro ko wani abu sai rubuta ko kuma ya dau wani bakin alli ko fenti wai dai har abada ko ruwa aka yi da sunansa kudi irin waɗannan mutane suna wahal da kansu ba tare da dalili ba amma don mutum ya je ya gani ba matsala ba ce har a wata rijiya mewa za mu zo kanta ita ma na samu zuwa na gani wannan karan zo mu don zai taimaka maka irin wannan ka ƙara ka saurin ka fahimci yadda aka yi waɗannan abubuwan kuma lokacin da ko karantarwa kake ko karatu ka rika halartowa a zuciyarka ga yadda wurin yake ku rijiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Hudaybiya din ya umarci a a samu ruwa sai aka samu rijiyar a mace ba komai a cikinta aka yi aka yi babu ruwa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wani daga cikin sahabai mashi yace je can kasan rijiyar ya taka mashi yana zuwa ya taka mashi nan sai ruwa ya bubbugo daga cikin rijiyar nan har da ya zo bakinta sai ta ma tana nan mutane sukan je su sami dama su ganta yana cikin wuraren da na samu zuwa na wannan kara to wannan irin abun in ka kalli yadda Allah maɗauki ya gina da shi wannan jabalin nufi in ka kalli yadda ginin dutsen shi kansa yake ka ga yadda aka sako wani dutse kai ka ɗauka faɗowa zai amma ba zai faɗo ba shi wannan ai shi kansa ya isa ka ga yadda Allah maɗauki ke da ƙudurarsa mubdi'a ita ce ƙudura mubdi'a da yake nufi a nan ka kalli komai sai ka ga cewa yadda Allah ya tsara shi din nan in ba haka aka yi ba to kuma abin ba zai kyau ba wani ya maka kyau wani kuma ya zama wani iri kai mamakin in ka ga wani dutsen da dare da take dauka wato suran mutum ne ko suran zaki da sauransu duk da Allah madaukaki haka ya so halittar halittarsa ta zama ba tare da nufin wani abu ba wa huwa ghairu mutma'innin lima alaihi qaumuhu min aqaida min aqaid shirki al-muhalhala ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan bai natsu da abin da mutanensa suke kai ma na aƙidun shirka waɗanda suke wato ba su da wani tushe abin da yake muhalhal abin da yake ba tushe la asasa lahu hmm. wa alwahiya da kuma tunane tunaninsu waɗanda suke masu rauni walakin laysa bayna yadayhi tariqun wadihun amma a lokacin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wata hanya wato ta kusantar ubangiji wanda suke ƙuru ƙuru an masa wahayin wahayinta an ce je kai kaza lokacin ba zancen yi sallah bai san ma shi dai yana ji a jikin sa lalle akwai wani ƙarfi da shi ke gudanar da wannan rayuwar akwai Allah ya san Allah amma ba a ware masa wata hanya ta ibada cewa ga shi abin da ake so kai ba to amma dai yana kyamar wannan hanyar da ya tashi a kanta wato ya ga mutane suna kai wato ta shirka shine yake nufi da wallahi lakin laysa bayna yadayhi tariqun wadih wala manhajun muhaddad ba shi da kuma ne wani manhaji wata hanya da aka keɓance ta aka ware masa ita wala tariqun qasidun yatma'innu ilayhi wa yardahu ko kuma wata hanya dai da zai iya nufarta yana nutsuwa da ita kuma ya yarda da ita babu wani wannan maganganun da malam eh, mubarak fori ya kawo ya ɗauko shi ne daga wani littafi shi ma rahmatan lil alamin na wani malamin shi ma da ya rubuta da kuma sirafin ibn hisham وكان اختياره صلى الله عليه وسلم da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na wannan kebewa din ya koma shi kadai ya ware yana rayuwa shi kadai a tarafan min tadbirillahi lahu shi ma wani gefe ne na tsarin da Allah madaukaki ya tsara masa ya ji cewa kawai ya koma gefe ɗin kamar yadda muka ambata yana cikin irhaqat wali yub'idahu liman yantaziruhu min al-amri azim kuma domin Allah madaukaki ya nesanta shi domin abin da yake sauraro yake jira ya zo masa na daga lamari babba wato na wahayi wala budda li ayyi ruhin yuradu laha an tu'athira fi waqi'i hayati al-bashariyya babu kuma makawa ga duk wani rai da aka yi nufin cewa ya zo ya tasiri a cikin rayuwar dan adam ya zama cewa fatuhawwilaha wajhatan ukra ya zama cewa ya canza tafiyar dan adam zuwa wata fuskar daban to babu makawa la budda li hadhihi ruh babu makawa ga wannan rai min khalwatin wa uzlatin ba'd al-waqt sai ya zama ta koma gefe ta kebanta ta rabu da wannan mutanen wani dan lokaci ko da kadan ne wannan dai an same shi a sunnar annaba ba lalle ya zama cewa duk kowanne mai tasiri a cikin mutane sai ya fita daga cikinsu ba ba haka karka fahimci wannan a cikin darasi domin ah, dangane da annabawa Allah ya tsara haka amma wanda ba annabi ba ba lalle ne dan zai gyara mutane sai ya koma bayan gari ya yi karatu sannan ya dawo cikin gari ba kada mutum ya fahimci wannan yawa ko kamar irin ah, aƙida da wasu suke faɗa sai ka sami ah, wai almufasala shu'uriya daga al'ummarka sannan gyara ya samu masu wannan masu daukar wannan irin wanda suka dauko daga manhajin ikwan musamman a ah, masu ra'ayi irin na kafarta mutane a yi hijira in tafiri da hijira su koma bayan gari sannan suna zuwa suna kawo mutane hari a lokaci-lokaci wannan duk ba shi ake nufi ba kuma ba hanya ce da annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ko Allah maɗaukaki kan iya yarda da ita ah, amma dangane da annabawa saboda abin da ake kintsa su domin su zo su fuskance shi to komawa su gefe ya musu amfani ya zama cewa wahayi zai zo musu sai kuma su zo wa mutane da wannan wahayi din daga baya wannan shi ake nufi kawai ba'd al-waqt nufin dan wani lokaci shi yasa zai zaka karanta shi ba'd al-waqt ala zarfiyyati saboda zarfi ne ma'ana labudda budda li hadhihi ar-ruhi min khalwatin wa uzlatin shay'an min al-waqt shine ma'anan ba'd al-waqt wanqita'un an shawagil al kuma ya zama cewa ya fita ya yanke daga wato shugulgula irin na ƙasa wa dajjatil da rudani irin na wato rayuwa wa humumin hayati da damuwa irin ta rayuwa da kuma dai abubuwa damuwa damuwa irin ta mutane wadda take wato shagaltar da rayuwa haka yake abun ku ko akwai bambanci babu wani abin da an yi shagaltar to hmm, ba laifi biyu da kuka ji ina karanta wanda babu a littafin ku ko faɗakar da ni hmm. ba ku da wakana ikhtiyaruhu duka to ba laifi wasu abubuwan dama shi ma ya dauko ne daga wasu littafai din za ka mai yiwa daga baya ya fasa ya rabu da su to wa haka za dabbar Allah akwai wannan ko shi ma babu to sai mai a gaba karanta abin da ke wurin ka ikra ma inda bayan nan sai mai bayan nan shi ke sai mai نقطة تحول لاستعداده لما ينتظره من الأمر العظيم سنة فيستعين بحمل الأمانة yake a gashi nan a haka za dabbara Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yu'idduhu li hamli al-amanati kubra nan aure Allah madaukaki ya tsara wato manzansa sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'idduhu yana kintsa shi yana tsara shi li amanati kubra domin daukar wannan amana babba wato ta annabci wa taghyir wajhi al haka ne yawa da canza fuskar kasa gaba wata wa ta'dili khatt tarihi da kuma canza tsarin tafiyar tarihi gaba domin da zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa to kuma tarihi fa ya canza gaba da kamar da muka karanta a baya al'umman da manzan Allah sallallahu alaihi wa ya fito cikinsu da ake ce ma larabawa wasu al'umma da zaka je India ko ka je cikin Farisa Iran kenan ko ka je rumawa can Europe da bayansu da makwabtansu ka tambayi a kotu al'umma larabawa za su ce maka da babu ba a san su ba ma kwata-kwata wanda suke kusa da su su ne kamar eh, su farisa din da rum in an ce rum kamar da muka faɗa lokacin tafsiri eh, ba ana nufin italiya ba a wancan lokaci ko da italiyan ne amma kuma wanda suka yi ihtikaki suka yi alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zama cewa an yi yaki yaki tsakanin su to ana nufin Byzantine wato daular Byzantine da headquarter take sham a lokacin ita ce idan rumawa a lokacin domin duk a ƙarƙashin kiristanci ne da sham da kuma misira a misira akwai babban gari tsoho ana ce masa alexandria wanda aka sa masa aka nasabta sunansa zuwa alexander the great to wannan garin shine da shi da eriyoyin sham sune headquarter da rumawa suka rike wannan bangaren ta hanyar in kuma aka ce rum a qur'ani nan ake nufi ina fatan mun fahimta yau ba italian ba to a lokacin nan su waɗannan su ne kawai za su iya gaya maka akwai wasu mutane sunan su larabawa amma kuma su ma ba masu muhimmanci bane a gosu ba su da muhimmanci inda za a ce masu waɗannan larabawan za su taso wata rana har za su yaƙi duniya za a zama su ake ji ba wasu ake bi ba farisawa da ruma ba za su yi ba sai su ƙaryata taka don ba ko shirin yaƙi ba ta yi musu waɗanda suka fi ƙarfi dama ko da a larabawan da ake bi yaman ne a lokacin da za ka ce sarakunan da suke yaman su ake cin ƙarfinsu in aka fi ƙarfinsu to kuma sauran sai su bi su har shawa a maka lokacin duk ba a san su ce sa wannan abu wani zai ce ah, kamar ko rashin ƙarfin ne yasa akwai wata hikima kamar da wasu malaman tarihi da sira suke faɗi akwai hikima ta Allah maɗaukaki da ya sanya wurin nan ya zama haka domin yadda maka take har zuwa yau da madina wannan bangaren da ake ce mai hijaz tun daga lokacin da allah maɗauki ya halitti wurin har zuwa yau ba a taɓa yi masa abin da al'ummomi suka sani da ake ce wa mulkin mallaka ɗin a ce an taɓa zuwa ko a ce turawan yamma sun zo sun zauna a wurin ya zama wurinsu daga baya suka ba wa 'yan wurin mulki kamar da mu nan muka samu kanmu ko yau to ba a taɓa yi wannan wurin maka ba taɓa taɓa shiga ƙarƙashin sulta ta wani kafiri wanda yake baya bautawa Allah ta shiga ƙarƙashin sa ba tun daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu ya zama cewa wannan kafiran su suka zauna a gun su suka riƙe gun sai abin da ba. a hannun musulmi yake ina fata mun fahimci wannan wannan kun ga hikima ce ta Allah yau to a lokacin nan da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin wannan rayuwar ake to amma daga zuwan da wannan wahayi ne ya zo da shi da ilmantar da mutane da yi da tarbiyyar gwarazan sahabbai da ya dora su akan hanyar da ya zo da ita bayan rasuwar da ya rayu shekara 23 kamar da zamu zo duk mu karanta shekara 23 yayi yana annabi yayi goma a makka goma a madina Allah maɗauki ya karbi ransa bayan tafiyarsa kafin ya tafi kafin ya rasu sallallahu alaihi wasallama da daular farisa da rum ba wanda aka ci da yaƙi an dai fara matsowa shi ne aka ji yaƙin tabuka dab da rasuwar manzan allah sallallahu alaihi wasallama to ba a yi yaƙin ba haka ya dawo lokacin rumawa ne suka fara tsokana hakanan sai ya ji labarin suna ƙoƙarin su matso kusan shi ne ya tada jeshi usama usama tubin zaidin ya tura shi domin ya je ya yaƙe su to mun san abin da ya faru usama yana shirin fita sai aka kawo labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shine ya dawo sai da ya sake samu lokacin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu abubakar radiyallahu anhu ya sake tura usama da wannan yakin kuma aka je aka ci nasara wannan shine karan farko ita takin farko abin da ke so in kai gare shi shine a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a sami cin wata ƙasa an rusa ta dawo ƙarƙashin musulunci ba sai area dai kasashen larabawa ma'ana kabilun larabawa kan an gama da su a lokacin nan duk hijaz tana ƙarƙashin musulunci da yaman duka to amma bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan manya-manyan sahabban da suka fahimci wannan hanyar tasa kuma suka fahimci wannan saƙon da Allah maɗauki yake so a isar da shi ko ina su suka tashi suka zabura suka yi ci gaba da wannan kira dama can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wasiƙo. ina jin mun karanta wannan ko mun yi magana ya aika wasiƙu zuwa ga sarakunan da suke eriyoyin da sarakunan da yaman a lokacin nan akwai sarki eh, alexandria akwai muqalqus shugaban kirista a lokacin nan akwai kuma hakilus lokacin nan ana ce masa herakl shi ma ya aika masa sako akwai kuma shi sarkin farisa kisra duk ya aika masa takardu waɗancan duk suka karɓa suka karanta wasu ma suka aiko masa kyauta shi kuma na kisra ya yanya ga takardar saboda rena larabawa yaushe ba larabe har ya zama wani abu zai zo ya ce ya aiko mana wani addini wai mu bi sai ya yaga a lokacin nan suna ji hannun tuka zancen annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mazzaq Allahu mulkahu Allah ya kikkita mulkin sa ma'ana yadda ya keta takardar nan Allah zai ta mulkin sa har ma yake cewa la kisra ba'da al-yawm babu kisra kuma bayan yau din nan kuma tun daga ranar nan har zuwa yau din nan wannan mulki na al'adar da can ta faru bai dawo ba yanzu na cikin kokarin dawo da shi Allah kyauta to kun ga yadda daga zuwan wannan addini da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tarihi ya canza gaba daya ba yadda aka san shi ba da Rum da Farisa da ake jin su ne masu karfi sai suka dawo kuma su suke bin wani ba su ake bi ba kun ga tarihi ya canza to shine abin da malamin ke nufi ah, sannan sai ce a eh, yawa yace haka da wata ta'dil khatt at-tarikh dabbara lahu harihi al'uzla Allah maɗauki ya tsara masa wannan kadaita qabla taklifihi bir risalati bi thalath sanawati wannan kadaita sai da shekara uku a cikin ta shekara uku ya zama cikin ka zai tafi kogon hira ya zauna in ramadan ya zo ya je ya ta bauta a lokacin ne bautar har malamai sun ta tattaunawa ah, me ake nufi da bauta bautar ta wata sallah ce ta musamman ko kuwa suka ce bautar tuntuntunin da yake tunanin da yake akan kudurar Allah da ikonsa shi kansa bauta ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da dai bautar ya zo kamar da zamu zo mu ji a cikin hadisin Aisha na bad'ul wahyi a cikin wato sahih bukhari يأتي قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات ينطلق في هذه العزلة شهرا zamani, zai zauna wata guda. na zamani wato wata guda a wannan kadaita din ma'a wujudi tsalika yana tunani akan wato hakikanin halittar Allah maɗaukaki wanda yake yantacce wannan tsari ne larabci alwujud yana nufin halittar Allah at-taliqa wanda yake sake wato yana cikin yancinsa komai ya tunani a kansa a cikin halittar Allah wa yatadabbaru ma wara al-wujud yana kuma tunani akan abin da ke bayan wannan halitta din min zaibin maknunin na zaibi da yake boyayye hatta ya shina maw'idu ta'amuli har lokacin mu'amala ma'a hadhal gai tare da wannan gaibi din lokacin sa zo shine ya hinu hatta ya hina maw'idu ta'amuli ma'a hadhal ghaibi indama ya azanu Allah a lokacin da Allah madaukaki zai ba da izinin ayi wannan abu yaushe ne Allah zai ba da izini shine sai ka sa mana unwani wato yace Jibril yanzilu bil wahyi to nan yau za mu ci gaban mu je kan zuwan mala'ika Jibril na farko da ya zo suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wahayi yace walamma takamala lahu 40 sanatan yayin da shekaru 40 suka fi kanwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hiya ra'sul kamali kuma a rayuwa ta ɗan adam shekara arba'in ɗin ita ce wato cikar kamala cikar ɗan adam shine ya kai arba'in kamar da nassin alƙur'ani allah maɗauki ya gaya mai wa balaga arba'ina sanatan yau wakila wasu kuma suka ce walaha tub'athu rusuli wasu malamai sun ce a shekara arba'in ɗin ne ake aiko da annabi duk annabawa ana mai da su annabawa ne a shekara arba'in akwai wani dai istisna'i giya haka a wasu kan halin wasu in ana nufin annabci shine Allah ya magana da mutum ko ya faɗi magana da dole daga wahayi ya same ta wanda kuma shine dama annabci suna cewa to annabi Isa alaihi salatu wassalam an annabtar da shi ne tun yana almahdi wa yukallimu nasa fil mahdi wa kahla yau suka ce wannan hala ta istisna'iya amma galibi annabawa a shekara arba'in ake aiko su amma maza ga maza annabi isa alaihi salatu wasallam yana hannun mahaifiyarsa a cikin mayafin da take rike da shi a lokacin yayi magana magana da kuma mutane suka saurare ta بدأت آثار النبوة تلوح وتتل وتتلمع له من وراء آفاق الحياة آه ألام من النفس suka fara bayyana gare shi shine taluhu tazharu wa tatalammu tana kyalkyali gare shi min wara'i afaqil hayati daga wato eh, sansani na rayuwa hmm, afaq jam'in ufuq abinda mutum yake gani horizon shi ake sai afaq yau wa tilka al-atharu hiya ruya wannan alamomin na annabci shine wato mafarki ruya rubuta ruya da larabci ku eh, ɗaliban ilimi su kula da wannan ana rubuta ru'uya ne da ra'un da hamza hamzar kuma akan wawu me yasa ake rubuta ta akan wawu a hmm? fa imla'i hmm. za mu ga ra'un ce sai hamza amma kuma hamzar akan wawu ko don me hamza ana sata akan wawan idza kana ma qablaha madmuman yawa ay ru'ya aka fi ko ra'un din mai mai take mai bammati to shi yasa wannan hamza dole ta zama akan wawan yawa sannan in ka tashi ka sa ya'un to alifun za ka sa mamduda ba ta'un marbuta ba in ka sa ta'un marbuta ya zama kana magana akan ru'uya ta ido ru'uya ta mafarki ita ce wannan da alif ake rubuta mamduda ba da ta'un marbuta ba a sai ke cewa alamun da suka fara zuwa masa na annabci shine mafarki fakana la yara ru'ya sai ya zama cewa baya ganin wani mafarki illa ja'at mithla falaqis subhi sai fatin wannan mafarkin ya zo masa gaske idan misali ya kwanta a mafarki sai ga wani dattijo sun haɗu ya ce kaza ya ce kaza to wace gari ko sai ga dattijon nan shine ma'ana duk abin da gani a mafarkin to sai ya ta tahaqqaqu sai ya zo ya zama gaskiya ma'anar wannan ru'ya sadiqa din kenan alamar da ta fara zuwa masa kenan na wato annabsu misal falaq as-subh kamar wayewar gari mutum wayewar gari mun taɓa zama a rayuwar mutum a ce gari bai waye ba to yadda ka ga gari zai waye to haka nan mafarkin nan zai zo sai faran da aka ce kiyama ta tashi amma dai a rayuwar duniya to gari zai waye yace hatta mabat ala zalika sanatun sittatu ashhurin kai sittatu ashhur har sai da ya wuce ya zama cewa an samu wata shida a wannan hali manzon Allah sallallahu alaihi ya zauna wata shida dillan da ya mafarki to haka zai ganshi da gaske ya bayyana gare shi ma'ana duk wannan kafin annabci ya tabbata wa muddatun nubuwati 23 sana shekarun annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekaru nawa ne shekaru 23 فهذه ruya juz'un min 46 min an-nubuwa wannan ko mafarkin da ya rike yi juz'i ɗaya ne daga cikin juz'i arba'in da shida na annabi ma'ana da za ka rayuwar annabi kashi arba'in da shida to wannan mafarki din da ya ɗauki kashi a ɗaya a ciki wannan kuma dama ya zo mana a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mutumin da ya ga yana yin mafarki kuma mafarkin yana zama gaskiya to ya samu wani juzu'i daya daga cikin juz'i 46 na annabci karfe ta shi annabi yau ba haka ake nufi ana nufin wani juzu'i daya da daga shi aka fara shi ma ai kafin ya zama annabin aka fara masa wannan ko kaga kenan ashe wani wanda ba annabin ba shi zai fara yin wannan kafin ya zama annabi in ko ya zama annabi mala'ika ya zo masa kenan an zo masa da nafsi da qur'ani cewa da wahayi daga Allah madaukaki to shi kenan annabci ya tabbata amma kafin wannan ko kai mafarki ya zama gaskiya to ba annabci bane amma kuma alama ce ta salihan bayi Yau salihan bayi suna yawan yi kuma su mafarki shi yasa irin mafarkin da za ga mutum ya mafarki sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tabbas mafarki ne da gaskiya domin Allah sallallahu ya faɗa hadisi cewa duk wanda ya mafarki ya ganni a mafarkin to ni ya gani ba wani ba domin shaytan baya misaltuwa da ni yau da haka wanda ya mafarki sai wata ran yana kwanci ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kawai dai jaradin ne kar ka zo da safe ka ce mana ya baka wani zikiri ko ya baka wata addu'a ya ce ka riƙa yi kuma ka ɗauke ta ibada bayan a rayuwarsa bai gaya mana ita ba yau anan ne maganar ba take tasiri. amma wata ya ce maka ka tsaya akan wannan hanya wannan an same shi daga salihan bayi da yawa an ce salihan bayi na nufin waliyan Allah ko waliyan Allah da gaske a cikin karamomin su wasu sun gani a bacci su ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna fili sai musu ka tabbata akan wannan hanyar kuma ce eh kuma ya tabbata akan wannan hanyar kaga ai ba sabon abu ya zo da shi ba ko wannan hanyar ya tabbata akan ta yau ko yana wani zikiri ko yana wata ibada kusantar ubangiji duk wannan an samu abun salihan bai dama matsalar ita ce wannan abun da yake tabbas ne gaskiya mu wasu da yawa daga mutane mutum bai karatu ba in yi ana sukan wannan abu sai dauka duk waɗancan abubuwa ƙarya ne a'a a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aqidar ahlus sunna akwai karamar waliyai gaskiya ce amma wasu kuma sun yi amfani da wannan karamar waliyan sai su shigo da wani abu sabo da yanzu wanda zai ce maka ya sami wani abu Allah ne ya zo masa da kaza ko mala'ika jibrilu ya zo masa da wani abu a rubuce a rubucen nan kuma abun a ce ka karanta shi wani zikiri ne har a kawo a hakaito a ce wannan abun ma ya fi ƙur'ani to ka san tabbas wannan ba zai zama daga Allah ba ko ba haka bane yau amma kwama talar mutum ne in mafarki ne in ma menene in ma rudani ne to ƙaryarsa ce yau duk abin da zai zo a cikin wannan shari'ar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai fita daga cikin ta ba yau amma maganar alaka ko mutum ya mafarki ya ga abu ya zama gaske wannan tabbas ana yin sa in kuma mutum ya yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama insha Allah ya ce ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki wannan ba matsala ba na'am Hmm. so eh ya yi mafarki nam hmm. nam kai wani takardar baka san gaba sai sati ne suna suka wuce ah, Allah ai ta daɗe tsohuwa ce ta daɗe gaskiya akwai wasu mutane suka rubuta irin yan damfara damfaran nan kowa sai rubuta ya dangana ce ya yi mafarki annabi ya ce masa kaza to ka san kana son karyar ka ta karbu sai ka yi ta haka da dan wani maiko maiko sai aka ce wai mai gadin kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya rubuto ya yi mafarki ya ga wata takardar an ce mata dubu shida za su yi kaza za su yi kaza za su kuma kai ma sai a ce maka wannan takardar ka yada ta in baka yada ba za ka mutu mu dai yanzu ba mu san wani mutum sunansa salihu sunansa ko muhammad salim ko ne waje ne mai gadin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yawa ka je madina ka kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ana zuwa ziyara masu gadin nan yan sanda ne ba malam sale a cikin su yauwa kuma ba wai mutum ɗaya ba suna nan da yawa ko ina a cikin masallacin duk lokacin da za ka zuwa ka ziyara ka je ka yi sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi ka wuce da kafin lokacin da za a sami masu kula da wurin irin wannan <clears throat> wato kafin wannan daular Saudiya an sami ko kuma lokacin da kafin ta yi karfin da za ta kama wuraren Makka da Madina an sami ɗan damfara wani sai har saboda wurin ba tsaro an taɓa samun wani mutum da ya shiga sai tattalin abincinsa mai yawa a leda sai ya shiga da shi wurin ginin ba wai asalin ka san yadda kake ganin sa hakan nan ba ba kawai haka yake ba gini ne a kulle katanga sai ba ta da ko window ba wanda zai iya shiga wannan wuri yau ba wani gini za zaka je ka sai an buɗe maka kai ma ka ga kabarin ba sai dai kaga ginin da yake kaburukan suke ciki shi ɗakin Aisha da da abin da ke kusa da shi wanda aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar a ciki ba wai daga an bude wannan inda kake tsayawa ziyarar sai za a ga kaburukan a wajen ba ba haka yake ba tun zamanin kan sahabbai kalifofin baya duk sun abin sun sa shi da katanga an rufe kuma saman a rufe da gini mai karfi ba a wannan zamanin aka yi shi ba yadda ba wani wanda zai je shi ya buɗa ya zama ko da kabarin shi ballantana har a sami masu tunanin cewa a je a tone ko a yi wani abu hmm. sau masu masu mafarkin cewa za a je a tone a cire abubakar da umar daga jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ba musulmi bane su a cire su masu wannan da'awar suna ne Allah kiyaye to wannan abun ba haka yake kamar araha kowa ya ganci to an yi zamanin da wani akwai katanga ta biyu ko ta uku daga ciki wani sai ya shiga ciki ya rika makalewa sai ya samu hannunsa ya wanke irin masu hannun nan masu mai laushi sai sa masa turare a jiki sai mutane suna zuwa ziyara sai rika miko hannunsa ba a ganin jikin duk an yi wannan a tarihi kafin zuwan kafin zuwan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab duk an yi wannan abu sai ya miko hannunsa mutum ya zo ziyara sai ya miƙa hannun sai ya gaisa sai ya tafi ya ce ya gaisa da annabi amma fa ba zai ce ba sai ya jefa wani abu a cikin gudu na kuɗi yawwa to wannan shi mutumin abin da ya kawo shi kenan ma'ana kuɗin na mutane sai ka jefa sadaka sai ku gaisa sai ka tafi kai ta kuka kana alhini kamar ka faɗi cewa yau ka gaisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan al'umma ta mu fa jahilcin ta ya kai wannan yanayin da nake gaya muku duk abun zuwan Muhammad bin Abdul Habib nan da yazo har aka yi karantar da mutane aka raba su da wannan shirke-shirken da bidiyoyi har aka zo kuma aka kawo wurin tsaro Allah ma ke kyauta to irin wannan guntun abin da ne ba wannan ba wani mai gadin wuri da ya zo ta wannan takarda ƙarya ne Allah ya kiyaye a ina ne muke fa hadhihi ru'ya ko juz'un min 46 juz'an min an-nubuwati falamma kana ramadan min as-sanati ath-thalithati min uzlatihi lokacin da uh, watan ramadan ya zo a shekara ta uku na wannan keɓancewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin bihira kogon hira ah, ah, sha Allahu an yufriba min rahmatihi Allah madaukaki sai ya so ya kwararo rahamarsa ala ahlil al-ardi ga mutanen da suke zaune a wannan ƙasa fa akramahu bin nubuwati sai ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabci girmama shi da annabcin nan karramawa ne rahama ce ga al'umma ga wannan ƙasa tamu da muke zaune a cikinta shi yasa Allah mai cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma aiko ka ba sai don ka zama rahama ga al'umma ga halitta baki ɗaya wa anzala ilayhi jibrilu bi ayatin بآيات من القرآن هو أنزل إليه جبريل أكثر كد جبريل زوا قريش دوس آيوي نا القرآن a nan ina ji kuna da wata hashiya can ƙasa ko yace qala ibn hajar wa haka al-bayhaqi anna muddat ar-ru'ya kanat sittata ashhur ibn hajar ya faɗa a cikin al bari juz'i na 1 shafi 27 cewa bayhaqi muhammad bin ahmad bin husayn abubakar al-bayhaqi ya hakaitu anna muddata ru'ya cewa tsawon lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mafarki din nan shine sittatu ashhur wata shida wa ala hadha fabtida'u an-nubuwati bir-ru'ya waqa'a fi shahri mawlidihi wa huwa rabi'in al-awwal in aka ce za a lissafo farkon annabci tun daga ru'ya to za mu ga cewa annabci ya faru kenan tun daga watan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Ramadan ba in ka lissafa wata shidan a matsayin wata shidan nan da ya fara mafarki yana ganin sa gaskiya a matsayin shine farkon annabci to za ka ɗauki kenan an fara yi masa wahayi tun daga watan rabi'il awwal shine watan haihuwarsa mun fahimci wannan yau wannan istinbab ne na wasu a wabtida wahayin yaqabati sai ka ce kuma lokacin wahayin farke a fadake ba na bacci ba shi kuma shine ramadan ma'ana kenan dai so yake ce malamai wasu suna ganin in an ce yaushe ne farkon annabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za ka ce kawai ramadan ba ba za ka ce rabi'ul awwal ba za ka ce in ana nufin wahayi na mafarki wanda za ka ganshi ya zo ya zama gaskiya to tun rabi'ul awwal aka fare masa wannan sai wata shida rabi'ul awwal a dama shine wata na uku ko in aka yi wata daya biyu uku hudu biyar aka zo na shida sai ramadan ya zo to wannan kuma saukar da wahayi na alqur'ani wanda jibril yazo da shi shi kuma a watan ramadan sai sai zama cewa annabi ya fara daga rabiul awwal kuma amma dai na saukar da wahayi shine ya faru a ramadan ala ayi halin wannan istihadat ne na malamai وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم wannan malam mubarak furi a matsayin lokacin da ya rubuta wannan littafin bahati yake yi ya kaddamar da shi kamar da na gaya mana a farkon abin din kamar wata musabaka da aka yi to ya ƙara wasu abubuwa na bincike duk wani abu da aka ambace shi da tarihi ya yi ƙoƙari ya kwalkwale ya gano mana hakikanin ranar kuma har ya gano ta daga tarihi ko littafi irin na wannan watannin albashi ya sunan miladiya yawwa to ya kokari ya mai da shi haka shine ce wa da nazari wa ta'ammul bayan dubi da tuntuntuni sosai fil qara'ini alamomi wa dala'ili da kuma dalilai yumkinu lana zai yiwu an nu'addida zalika al-yawm wato fito da wannan ranar kuru-kuru shine nuhaddida mu tantance ta a gane ta kuru-kuru a bayyana bi annahu kana yawmal ithnin cewa ran da aka fara annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi shine ranar litinin li ihda wa 20 madat min shahr ramadan 21 ga watan ramadan laylan da daddare wa yuwafiqu kuma wannan yayi daidai da 10 augustus sanata 610 wannan ya daidai da ranar 10 ga watan august na shekara 610 a lissafin miladiya shine ran da wahayi ya fara zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an shi wannan mai littafin gwargwadon istihadinsa ya ce wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idza ta awantan lokaci da babbe a cikin tam wato ba tare da ƙari ko rage ba shekarunsa a lokacin arba'una sanatar kamariya shekaru arba'in ne amma a littafin watan sama shine kamariya ba shamsiya ba wannan na miladiyya ba yau wa sittatu ashhurin shekaru arba'in ne da wata shida wa ashirin yawman da kwana goma sha biyu wa zalika na'u na sana wannan kuma in ka ne da shi lissafin miladiya to shekara 39 ne na miladiya sana shamsiyya wa thalathatu ashhurin wa 22 yawman da wata uku da kwana 22 kun ga yadda ya faɗa mana a ƙasa yadda ya ƙwalƙwale wannan lissafin shi abin da ya kai shi kamar da ya faɗa a can ƙasa yake malaman tarihi sun yi saɓani mai girma akan yaushe ne farkon watan da Allah maɗaukaki ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da annabci da shi da kuma saukar da wahayi yace wasu malaman sun ce a watan rabiul awwal ne wasu kuma suka ce a ramadan ne wasu kuma suka ce a watan rajab har ya ishara zuwa ga aduba littafin Sheikh Abdullah ibn Muhammad bin Abdul muktasar sira na taba gaya mana ko Sheikh Muhammad bin Abdul yana da littafin muktasar sira muktasar siratin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya an buga shi ana raba mutane ana karantar da shi to amma akwai ɗansa Abdullahi shi ma yana da muktasar sira malamai suka ce ya fi na uban kyau yawa ya yi itimali sosai akan zadil ma'ad na ibn qayyim ya ikhtisarin sa to shi malamin ne yake faɗa yace mun koma ya ce mun rajjaha cewa na biyun ne wato watan ramadan ne a lokacin ne aka saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi a gani na zabin da naga yafi shine a watan mu zabi cewa watan Ramadan ne Allah madaukaki ya maida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi kuma wahayi ya fara zuwa masa saboda me yace saboda Allah madaukaki ya faɗa a cikin alqur'ani shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an yace wannan dalilin kenan yace kuma saboda fadin sa da yace inna anzalnahu fi lailatul qadr kun ga an faɗi cewa a ramadan ne kuma aka ce inna anzalnahu fi lailatul qadr kaga ya nuna kenan lailatul qadr a ramadan yake mun fahimci wannan yawa sannan kuma sai yake cewa wa ma'lumun abu ne sananne cewa lailatul qadr a ramadan take kamar yadda ambata wa hiya al muradatu bi qawlihi kuma ita ake nufi da aka ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin a suratul dukhan ولأن جواره صلى الله عليه وسلم بإراء كان في رمضان كما من سنتيوا زوان da yake ya zauna a cikin kogon Hira shi ma ya kasance a watan Ramadan kaga kenan lallai mu kyale magana ba Rabiul Awwal bane amma mu ce Rabiul Awwal an fara wahayin ba abin wato mafarki yana zama gaskiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa amma zuwan mala'ika Jibrilu da wahayi to bai zo ba sai a Ramadan mun fahimci wannan yawa sannan ta yake cewa a sun makstalafa wa kana wuka a cikin zuwa jibril fi ha kama huwa ma'aruf ya zuwan jibril kuma kamar da aka sani summa ikhtalafa alqailuna bi bad'i nuzul alwahy fi ramadan wadanda suka ce a ramadan ne watan a ramadan ne wahayi ya fara zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka saba a wata rana ce a ramadan din wahayin ya zo hmm. kun gani abin da ba na ne aka faɗe shi ƙuru-ƙuru ba za ga malamai za su yi istihadi wani lokacin a dace wani lokacin kuma sai a ƙarshe a faɗi ra'ayoyin sai a ce wallahu ala yawwa to a nan istihadi yake faƙila wasu suka ce huwal yau musabi a ran bakwai ga watan ramadan ne mala'ika jibril ya fara zuwa musu wasu kuma suka ce a'a goma sha bakwai ne wasu kuma suka ce ran sha takwas duk dai ka duba wannan muktasar sira na malam abdullahi bin muhammad bin abdullahi wanda ya gabata da kuma littafin rahmatul alamin sai ce wa inna ma rajjahna annahu al-yawm al-hadi wal 20 yace shi a wurin sa ba a can sama ya faɗa mana cewa ran 21 ne ga watan ramadan ba aka fara wahayi sai ce me yasa na faɗi wannan yace ma'a anna lam nara man qala bihi yace tare da cewa ban ga wani malamin da ya faɗi wannan maganar ba ma'ana yana so ya ga maka shi ne ya fara faɗin wannan magana shi wannan malamin ne wannan littafin a bayansa babu wanda ya taɓa faɗa cewa 21 ga watan ramadan a ranar ne mala'ika jibril ya fara zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bari ku ga yadda shi ina sa ijtihadi <clears throat> inda ya samu shi yace ma'a anna lam nara man qala bihi li'anna ahla sirati domin malaman sira kullahum dukkanin su aw aktharuhum ko mafi yawan su muttafiquna ala anna mab'athahu sallallahu alaihi wasallam kana yawm al-ithnain sun tabbatar da cewa Din malaman sira sun yi ittifaki akan cewa farkon ran da ran da mala'ika jibril ya fara zuwa da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar litinin ne yawa tunda ko litinin ne wa yu'ayyiduhu ma rawahu a'immatul hadisi abinda malaman hadisi suka rawaito yana karfafa wannan an abi qatada daga abi qatada radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama su'ila an sawmi yawm al-ithnin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya azumin yin azumi ranar litinin da aka tambaye shi faqala sai yake <clears throat> fihi wulidtu ran litinin ranar ne aka haife ni wa fihi unzila alayya kuma a ran litinin ne aka yi min waye? kun gani kun ga wannan dalili ne yawwa sannan sai yake cewa wa fi lafzin a wani lafzin zalika ko zaka yawmun wulidtu fihi ai litinin ranar ne aka haife ni wa yawmun bu'istu aw unzila alayya fihi kuma ita ce ranar da aka mai da ni annabi ko kuma aka fare min wahayi wannan ku duba sahihi muslim ka samu wannan hadisi da kuma bai haƙi to sai yake cewa wa yawmal isnain ranar litinin kuma fi ramadan a cikin watan ramadan fi tilka sanati a wannan shekarar da muka ambata la yuwafiqu illa al-yawm as ma'ana babu litinin guda hudu ce a cikin wannan watan ramadan ɗin gaba ɗayansa da ranar bakwai litinin ce da ranar sha hudu litinin ce da ranar ashirin da ɗaya ita ma litinin ce da kuma ranar ashirin da takwas ita ma litinin ce sai ce wa ƙaddallatar sahi sahihatu riwayoyi ingantattu sun tabbatar da cewa ranar lailatul qadri la taqa'u illa fi wutrin lailatul kadiri baya aukuwa sai a wuturi ko tunda ko baya aukuwa sai a wuturi fi wuturin min layalin ashirin awakhir a kwanakin goman karshe to kaga tunda an ce goman karshe ran bakwai ta fita ko sha hudu ma ta fita saura ne saura ashirin da ɗaya da ashirin da takwas to ashirin da takwas ba wuturi ba ce ko kun ga ashirin da ɗaya ita ce wuturi to ce daga nan ya samu haka hmm. kaga kwalkwalewa <laughs> to shine sai ke cewa wutr layali al-ashr al-awakhir min ramadana wa annaha tantaqilu fi ma bayna hadhihi al-layali kuma tana shiruwa a shekara shekara ta koma zuwa wannan dare ta koma wannan dare fa idza qaranna bayna qawlihi ta'ala in har muka kwatanta wannan muka yi muqarana tsakanin wannan da kuma faɗin Allah maɗauki da ke cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da wannan qur'anin a daren lailatul qadr yace wa baina riwayati abi qatada ta kuma muka hada ta tare da wato wannan riwaya ta abu qatada cewa anna mab'athahu sallallahu alaihi wasallam kana yawm al-ithnain cewa ranar da aka annabtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ranar litinin wa baina hisab at-taqwim al-ilmi kuma muka hada tare da lissafin kwanaki dinnan da aka samu na wancan lissafin eh, ranaku fi wuqu'i yawm al-ithnain fi ramadan cewa ran litinin litinin ta auku ne a cikin watan ramadan na wannan shekarar a waɗannan da muka ambata ta ayyana lana to ya tabbata gare mu anna lana lana anna mab'athahu cewa aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin da aka yi masa kana fil yawmil hadi wal 20 min ramadana layla ya tabbata kenan cewa ran 21 da daddare a watan ramadan a lokacin ne aka saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to Allah ya saka masa alheri da wannan kokarin da yayi Allah kuma ya sa haka din abun yake <clears throat> kamar da galibi idan malamai suka yi ittihadi sukan ce wallahu a'lam mm. a ah, sannan sai a ƙarshe nan to ma iya tsayawa nan ko darasi na gaba insha Allah sai mu tashi kan hadisin badi'il wahayi wanda Aisha ta ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam na bayanin yadda wahayin ya fara zuwa mata lokacin da wahayin ya zo me ya fara ji <clears throat> me ya faru ran da mala'ika jibrilu ya fara zuwa gun manzon mu sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mana fahimtarta ya kuma ɗora mu akan duk abin da zai kusantar da mu zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam kuma akan manhajinsa ɗai wasu sun rubuto su da malawai shi menene matsayin waɗanda sayyadi ali ya kashe a lokacin da saɓani ya shiga tsakaninsu da mu'awiyu domin na ji an ce duk wanda annabi ya kashe da hannunsa dan aljanna ne sannan shi kuma ali duk wanda ya kashe da hannunsa da menene to da wato nufin rubutun bai bayyana dai sosai ba oh to dan wuta ne to ai wa ya faɗi wannan ɗin Allah bai faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi cewa duk wanda sayyidina Ali ya kashe dan wuta bane yawa babu wannan magana kuma ai babban dalilin ina mun sha wannan maganganun kun sha jin su ba dai ba tsayawa za a yi kuma wasu abubuwan ba cewa allah maɗaukaki da ya ƙaddara waɗannan abubuwa su faru tsakanin ali da mu'awiya an huma wa amman kana ma'akuma fi zalika alwaqt min sahabati ajma'in shi shine ya ba mu labari a cikin alƙur'ani cewa duk mu'mine ne da haka suka je ka nemi kafirin a wani wurin amma ba a cikin su nan kuma kicashin annabta tana faruwa da zuwan mala'ika da wahayi ko akwai wasu abubuwan misali annabi isa allah ya ce wa yi kallimun nasa fi mahdi wa kahalin omin salihin aina a masu wannan ko a cewa halace istisna'iya malamai sun ce <clears throat> zuwan mala'ika da wahayi a shi ne dama annabci to amma idan ai a cikin wannan magana da annabi isa ya cewa inni atani alkitaba waj'alani nabiyya ko ba haka ba yaushe aka ba shi kuma yana karami lokacin ya faɗi wannan magana kaga kenan ashe waj'alani nabiyyan ma nastance a lokacin kuma yana shekara biyu ko uku don haka hala ta istisna'iyya malamai sun ce galibin rayuwar annabawa da ake shekarun da ake mai su annabawa shine shekara arba'in amma dangane da wasu yakan saba kamar annabi isa shi ke ba rikici a ciki وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم السلام عليكم